daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin ba labarai. Akwai shirin nan na san, sai kuma mu koyi harshen Farisanci, sai shiri na musamman dangane da haihuwar imam hassan salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma kisoshin rayuwa shirma na ƙarshe shine kidikidin iraniyawa amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ma'aikatar wato ma'aikatar harkokin waje na jumhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da kungiyar g7 wacce ta zargi iran din da abubuwa da dama minista harkokin wajen ƙasar iran ya ce amurka ba ta da haƙƙin tsara mana yadda za mu tafiyar da ƙasarmu mu sannan za ku ji cewa ƙasar afirka ta kudu ta mai da martani akan korar jakadanta daga ƙasar amurka madala yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi tir da ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya kamfanin dilaci labaran irna na kasar iran ya nakalta baka'i yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma yi allah wadai da zarge-zargen ƙungiyar ta g7 wanda suka hada da zargin iran da ƙoƙarin mallaka makaman nukiliya da kuma wato haddasa fitinu a kudancin asiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasa ta iran ya ce dukkanin wa'annan zarge-zarge ba su da tushe sannan ya zargi kasashen ƙungiyar na j7 da koyon bayan hamshin isra'ila a kisan kiyashin da take yi a kasar falastinu musamman gaza kafin haka dai ƙasashen ƙungiyar ta g7 sun kammala taron su a ƙasar kanada a ranar juma da ta gabata inda suka fidda bayanin bayan labarai na taron nasu wanda yake zargin ƙasar iran da taimakawa ƙasar rasha da makamai a yakin da take fafatawa da ƙasar ukraine da neman mallakar makaman nukiliya da kuma rikita kasashen yankin asiya minista harkokin wajen kasar iran ya ce gwamnatin kasar amurka ba ta da haƙƙin tsarawa kasar iran yadda za ta gudanar da manufofinta na harkokin waje wannan ya wuce tun bayan nasarar junjiya hali musulunci a ƙasar shekarar 1979 inji arakci kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka shafin sa na x arakci yana mai da martani ne ga shugaban ƙasar amurka donald trump wanda ya tura sojoji suka kai hare-hare kan ƙasar yemen a jiya asabar don kada su hana jiragen ruwan ƙasar isra'ila wucewa daga tekun red sea kuma ya ce ya gargaɗi ƙasar iran ta dakatar da tallafin da take bawa ƙungiyar ansarula don ita ce da alhakin duk abin da ƙungiyar ta aikata ministan ya maida martani ne da cewa amurka ce da alhakin marawa ayyukan ta'addanci da kasar isra'ila take aikatawa a ƙasar Falasinu da ta mamaye kuma gwamnatin shugaba biden kadai ta shekara wato a shekarar da ta gabata ta kashe kimanin dala amurka biliyan 23 don kisan Falasinawa kimanin sittin a gaza don haka yana kira ga amurka da ta dakatar da tallafin da take ba wa hamdukasar isra'ila wacce mafi yawan kasashen duniya suke ɗaukarta a matsayin ƙasa 'yar ta'adda fadar shugaban ƙasar afirka ta kudu ta bayyana bakin cikinta akan korar jakadan ƙasar daga daga wato ƙasar amurka a isa da ofishin shugaban ƙasar wato wato ramaphosa ya wallafa a shafin na x ta yi kira ga dukkanin masu faɗin wato iya faɗin baki su ji su shiga cikin al'amarin don kyautata diplomasiya tsakanin wato afirka ta kudu da kuma amurka tana mai ƙarfafa aniyarta na ci gaba da alaƙa mai ƙarfi da ƙasar amurka bayanin na fada shugaban ƙasar wato afirka ta kudu ya biyo bayan sanarwar da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio ya yi ne na cewa ba a maraba da jakadan afirka ta kudu ibrahim rasul a amurka sakataren harkokin wajen ƙasar na amurka ya zargi jakadan na afirka ta kudu da cewa ɗan siyasa ne mai ra'ayin nuna wariya tun bayan hawansa kan kujerar mulkin ƙasar amurka donald trump ya fara da zargin afirka ta kudu da cewa tana nuna wa tsirarun fararen fata wariya a ƙasar afirka ta kudu amurka dai tana ɗaukar waɗannan matakan ne a kan afirka ta kudu saboda ta kai ƙara hamji ƙasar isra'ila a kotun wato hukunta mayan laifuka na icc inda aka tuhumi jami'an gwamnatin ƙasar isra'ila da kisan kiyashi. ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ƙofar jumhuriyar musulunci ta iran a buɗe take ga ƙasashen turai don tattaunawa da kuma fahimtar juna kan matsalolin da ɓangarorin biyu suke saɓani a kansu tare da mutunta juna tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya asabar a lokacin da yake zantawa ta wayar tarho da takwaronsa na ƙasar netherlands wato kaspa Velkamp. a jiya asabar ministan ya ƙara da cewa dangantakar diplomasiya tsakanin dutch da iran wato tsohuwar dangantaka ce sannan iran tana son kara ƙarfafa ta a nashi ɓangaren minista harkokin wajen wato kasar ta netherlands ya yaba da yadda dangantaka tsakanin ƙasashen biyu yake bunƙasa sannan dangane da tsibiran ƙasar iran guda uku abu musa da tumbe kucik da bozor wa'anda ƙasar iran da kuma wato haɗaɗɗen dalar laraba suke takaddama a kansu ya ce wato ƙasashen biyu suna iya warware wannan matsala a tsakaninsu ko kuma su yi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa ya ce abu ne wa'anda ƙasashen biyu za su iya warwarewa a tsakaninsu banda haka ya ce dokokin ƙasa da ƙasa suna iya magance wannan matsalar. gwamnati da kuma mutanen ƙasar somaliya sun ƙi amincewa da shawarar shugaban ƙasar amurka wato donald trump na korar falasinawa a gaza zuwa ƙasar somaliya shafin yanar gizo na labarai wato africa news ya nakalto 'yan ƙasar ta somaliya da dama suna faɗar cewa 'yan ƙasar da kuma gwamnatin ƙasar ba za su amince da korar falasinawa a gaza ba zuwa ƙasar somaliya kamar yadda shugaban ƙasar amurka donald trump yake ba da shawara muhammad muhammad ilm irfan ɗaya daga cikin mutanen da wato na ƙasar somaliya wa'anda shafin yanar gizo na africa news ya yi wa tambayoyi dangane da haka ya ce ban tsammanin cewa mutanen ƙasar somaliya za su amince ba haka ma gwamnatin ƙasar kafin haka dai wasu da dama suna ganin korar falasɗinawa daga gaza ra'ayin yahudawan sayoniya ne kawai amma wato bayan da shugaban ƙasar amurka donald trump wanda yahudawa suke jujjuyawa ya gabatar da shi a fadar white house al'amarin ya sami mai da martani mai tsanani daga shugabannin ƙasashen duniya da kuma wato ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama To masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin bayan labarai, shirin nan na kokun san, akwai mu koyi harshen Farisanci, sai kuma shiri na musamman na haihuwar Imam Hassan salam kistoshin rayuwa da kuma shirma na ƙarshe wato kide-kiden Iraniyawa. Da wannan kuma ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da atisayin sojojin ruwa mai taken ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda ke gudana a halin yanzu a nan ƙasar Iran wanda ni Tahir Amin zan karanta. a ranar litinin da ta gabata ce dai wato sojojin ruwa na kasashen china rasha da kuma iran suka fara atisayen sojojin ruwa na haɗin gwiwa wanda suka sanya masa suna ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda kuma ke gudana a halin yanzu a arewacin tekun india da ke kudu maso gabacin ƙasar iran da tekun farisa da kuma tekun oman kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa atisayin wanda zai ɗauki kwanaki uku cur ana gudanarwa zai mai da hankali ne wajen al'amuran da suka shafi tsaron ruwa na yankuna daban-daban a inda wa'annan ƙasashe suke kula da su labarin ya ƙara da cewa a ranar talata ce da sojojin ƙasashen uku suka fara gudanar da wani ɓangare na atisayin rear admiral mustapha tajuddin mataimakin kwamandan gudanarwa na sojojin ruwa na ƙasar iran ya bayyana haka ya kuma ƙara da cewa wannan ɓangaren ɗaukar hotuna na atisayin ya kammala kamar yadda aka tsara tajuddin ya ƙara da cewa ana ɗaukar hotunan yadda atisayin ke gudana daga jirgin ruwa wanda yake kula da hakan daga cikin jiragen ruwan yakin sojojin ruwa na rundunar irgc ya kuma ce jamhuriyar musulunci ta iran tana da shirin kula da zaman lafiya a yankunan ruwa daban-daban a kasashen yankin da kuma na sauran kasashen duniya shi ma a jawabin nasa rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi watsi da zancen shugaban ƙasar amurka donald trump dangane da wannan atisayin na cewa amurka ta fi taron kasashen iran rasha da kuma china wanda suke gudanar da wannan atisayin ya kuma bayyana cewa wannan kalaman rudu ne kawai yadda shugaban ya shiga kafin haka dai shugaban kasar amurka donald trump ya ce bai damu da atisayin ƙasashen uku suke yi a tekun farisa ba don ya san amurka ta fi su ƙarfi gaba ɗaya irani ya ce manufar kasashen uku a wannan atisayin mai suna ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 ita ce tabbatar da tsaro a yankin da kuma duniya saɓanin abin da amurka take yi a ƙasashen duniya da dama inda take taimakawa wajen tada hankali a ƙasashe da dama a duniya ya kuma ƙara da cewa ya kamata gwamnatin amurka ta sani yawan kasashen da suke da karfin sojojin ruwa a duniya suna karuwa kuma suna gwada karfinsu a wurare daban-daban a yankin asiya da kuma wasu wurare a duniya ya ce kasashen kungiyar shanghai da kuma brics da dama suna da karfin sojin tabbatar da zaman lafiya a yankuna da dama a duniya suna da karfin ganin harkokin tattalin arziki na yankunansu da kuma kasashen duniya suna gudana da kyau ya ce wasu kasashen banda wa'annan kasashe uku suna shirye-shiryen haɗewa da wannan atisayin nan gaba wanda shine atisayi karo na bakwai wanda kasashen uku wato china iran da kuma rasha suka shirya wanda kuma yake ƙarfafa ƙwarewarsu a tabbatar da tsaro a cikin ruwayen kasashen yankin har ila yau akwai wasu kasashe da dama daga yankin da kuma wasu ƙasashe daga nesa sun halarci wannan atisayin a matsayin masu kallo banda haka wa'annan atisayin za su haɗa kan wa'annan ƙasashe don cimma manufa guda ta samar da zaman lafiya a dukkanin hanyoyin zirga-zirga na jiragen kasuwanci da hulɗa ta cikin ruwa a yankin da kuma duniya a cikin 'yan kwanakin nan ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump yake barazanan kaiwa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran don hana ta abin da ta kira kaiwa ga makamin nukiliya ko kuma iran ta amince ta zauna da amurka ita kadai don ta fada mata abin da za ta yi da abin da ba za ta yi ba a fagen makamashin nukiliya wanda iran ta ce ba za ta taba zama da amurka don tattauna batun shirinta na makamashin nukiliya ba tun kafin ya sake dawowa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka karo na biyu shugaban ƙasar amurka wato donald trump yake barazana zai tursasa wa iran ta amince da tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya amma idan ta ki amincewa zai amfani da ƙarfi don wargaza shirinta na makamashin nukiliya don da ba za ta amincewa iran ta mallaki makaman nukiliya ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Lahadi, goma sha shida ga watan Maris ɗin shekara ta 2025. wanda ya daidai da goma sha shida ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru ɗari bakwai da goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan ramadan na shekara ta ɗari bakwai da ashirin da bakwai hijira kamariya ibn zamalakani babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin adabin larabci da fiqihu ya rasu a birnin damascus na ƙasar syria shehin malamin da ya fara karatu ne a gida sannan kuma ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin damascus sannan kuma yana ɗan shekara goma sha takwas a duniya aka ba shi izinin ba da fatawa bayan haka ya rike ayyuka masu tarin yawa waɗanda suka haɗa da karantarwa da kuma alƙalanci sannan kuma ya wallafa littattafai masu tarin yawa daga su akwai littafin nan na alburhanil kashif masu saurari ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha shida ga watan maris ɗin shekara ta 1939 kafin yakin duniya na biyu jamus karkashin nazi ta mamaye czechoslovakia saboda haka ne bayan austria jamhuriyar czechoslovakia ita ce ƙasa ta biyu da jamus ta mamaye sojin jamus sun mamaye land a kasar czechoslovakia a ranar 30 ga watan satumba shekara ta 1938 sannan kuma suka mamaye dukkanin ƙasar a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata rana irin ta yau goma sha shida ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha hudu al'ummar kirimiya suka kada kuri'ar amincewa da sake komawa ƙarƙashin zaɓe na raba gardama a cikin ƙasar rasha bayan faɗuwar gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ukraine viktor yankovic da kuma takun saƙa tsakanin rasha da ukraine rundunar sojin ruwa ta rasha wadda take gabar ruwa na yankin sebastopol ta kwace iko da yankin crimea sannan kuma sojin rasha suka shiga yankin na crimea gwamnatin rasha ta gudanar da zaben rabu gaddama a yankin domin halasta matakin ganin cewa yankin ya dawo cikinta ganin cewa galibin al'ummar crimea dai 'yan asalin kasar rasha ne masu saurare ko kun san cewa shekaru 48 da sa gabata a rana irin ta yau 16 ga watan maris din shekara ta 1977 aka kashe fitaccen dan siyasar kasar labanan kamal jumblad an haifi kamal jimbalat a ranar shida ga watan disamban shekara ta tara da goma sha bakwai a kudancin birnin beirut fadar mulkin kasar labanan sannan kuma tun shekara ta tara da da hamsin biyu ne jimbalat ke fafutuka a bangaren adawa sannan kuma ya samu dama hamɓarar da gwamnatin bashar alhuri a lokacin daga shekara ta tara da da sittin biyar ya ɗauki makamai kuma ya kafa jam'iyyar pro-soviet kamal jimbalat ya zama mai goyon bayan gwagwarmayar falastinawa bayan yakin kwanaki shida na shekara ta 1967 tsakanin larabawa da isra'ila jim blatt ya zama babban sakataren kungiyar larabawa mai goyon bayan palestino shekara ta 1972 shekara ta 1976 ya yi kakkausar suka ga shigar sojin siriya a cikin kasar labanan domin kawo cikas ga shirin siriya ya zagaye kasashen turai da kuma kasashen larabawa amma abin da ya ci tara a ƙarshe dai an kashe kamalu jimbulat a tsakiyar watan maris na shekara ta 1977 a hannun abokan sa yana da shekaru 60 a duniya bayan mutuwarsa ɗansa walid jimbulat ya ci gaba da jagorantar kungiyar da kuma mabiyansa duk da shade walid jimbulat yana goyon bayan gwagwarmayar palestinawa amma kuma a lokaci guda yana ɗasawa da ƙasashen turai masu goyon bayan isra'ila da kuma taimaka mata wajen kisan palestinawa hakanan kuma walid jimbulat ya shahara da matsayarsa wajen ƙiyayya da gwamnatin siriya tun daga lokacin mulkin hafiz al-assad har zuwa lokacin mulkin bashar al-assad kamar yadda kuma matsayarsa takan canza lokaci zuwa lokaci dangane da kungiyar hezbollah inda a wasu lokuta ya kan fito ya soke manufofin kungiyar da kuma gwagwarmayar da take wajen yaki da manufofin amurka da na kasashen turai da ma na isra'ila kan kasar labanan daga bisani jumblat ya koma gefe guda ya ɗora ɗansa kan tafiyar da al'amura na jam'iyyarsa baki ɗaya. Da ƙarshen masu saurare kuma san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha shida ga watan Maris ɗin shekara ta arba'in marubuciya 'yar ƙasar Sweden Salma Lagerlöf ta rasu sannan kuma an haife ta ne a shekara ta 1958 kuma bayan kammala karatunta ta fara koyarwa da kuma rubuce-rubuce da kuma rubuta ƙagaggun labarai sannan kuma ita ce mace ta farko wadda ta samu kyautar nobel a fannin adabi shekara ta 1909 da dai sun haɗa da littafin nan na the legend of gustav sai kuma littafin the legend of jesus and invisible strings آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji yau zamu shiga cikin darasi na 89 idan kuma ba manta ba a cikin darasin da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da ɗaya daga cikin abokansa wato hamid sun tattauna dangane da yadda iraniyawa suke gudanar da al'adunsu a lokacin tafiya haji kama daga rikiyar mahajjati har zuwa dawowarsa da kuma irin bukukuwan da ake shirya masa bayan dawowarsa da dala ubangiji a yau za a ji mu dauke da gaban wannan tattaunawar ta gudana tsakaninsu amma bayan an je dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. تو میدانی کی کسنی من میدانم نی sani. Safar. Tafiya. حج aikin haji haji mahajjaci make makka muhim mai muhimmanci irani ha iraniyawa آنها سو دوست دارند وقتی لوکچن او می آید شی ینا زوا فامیل دنگی دوستان ابوکی فرودگاه پیلن سبکه ده تشن جرگن سما آنها می روند سو سنا زوا پس بایان رفتن تپیه برگشتن داوه درست است؟ هکنه او می رود شی یه نزوه برایش گریشی گوسفند تونکیه آنها می کشند سو سنا آنها قربانی می کنند سو سنا لیا چه کسانی؟ سوانینی افراد متنی خانواده متانن گیده آنها میخرند su suna sayan bin tartib a kan wannan tsari hame duka didan gani hame miravand duka suna zuwa ba adaz bayan Hone. gida خیلی شلوغ است. یه نره چون کسو سوسی یکی دیا دو هفته ماکو بیو مهمان باقو او دارد شی نده مهمانی باقونتا رسمی الادن چی؟ شام ابین چین دری؟ نهار ابین چر رانا؟ او دعوت می کند شی یه نگه To madalla, to yanzu kuma sai a biyo mu domin jin yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid a cikin harshen Farisanci. میدانی ke سفر حج برای ایرانی ها خیلی مهم است؟ بله میدانم که ایرانی ها سفر حج را دوست دارند وقتی حاجی از مکه می آید فامیل و دوستانش به فرودگاه می روند. پس هم برای رفتن حاجی و هم برای برگشتن او به فرودگاه می روید. درست است؟ بله وقتی حاجی به خانهش می رسد برایش گوسفند می کشند. چه کسانی این کار را می کنند؟ افراد خانواده و فامیل برای حاجی گوسفند میخرند و آن را قربانی می کنند. به این ترتیب همه به دیدن حاجی می روند. درست است؟ بله همه دوستان و فامیل به دیدن حاجی می روند. پس بعد از سفر حج خانه حاجی خیلی شلوغ است. بله او یکی دو هفته مهمان دارد مهمانی رسمی هم دارند؟ بله چند روز پس از حج حاجی همه را برای شام یا دعوت می کند To madalla tunzu kuma sai a saurari wannan tunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid tare da fassara ta a cikin harshen Hausa. میدانی که سفر حج برای ایرانی ها خیلی مهم است؟ کسانی چه و ایکن حجی گه ایرانی ها اینا دا متقر مهمنچی بله میدانم که ایرانی ها سفر حج را دوست دارند ای نسانی چه و ایرانی ها سنسان تپیا زوا ایکن حجی وقتی حاجی از مکه می آید فامیل و دوستانش به فرودگاه می روند. لوکسن دا منیچی یه داو دگا مکه دا ابو کنسا سنا زوا filin سبکا دا تاشن سما. پس هم برای رفتن حاجی و هم برای برگشتن او به فرودگاه می روید. درست است؟ kenan a lokacin tafiyar mahajjaci da kuma lokacin dawowarsa kuna zuwa filin sabka da tashi jiragen sama haka ne بله وقتی حاجی به خانهاش میرسد برایش گوسفند میکشند ای لوکچن دا مهجچی یا ایسو گیدنسا سنا ینکا مسا تینکیا چه کسانی این کار را می کنند؟ سوانه نه ین ایکی افراد خانواده و فامیل برای حاجی گوسفند میخرند و آن را قربانی می کنند. متانن گیدا da dangi suna saiwa mahajjici suna kuma yin layya da wannan. به این ترتیب همه به دیدن حاجی می روند. درست است؟ da wannan tsarin duka kowa na tafiya wajen ganin mahajjaci haka ne? Bale همه دوستان و فامیل به دیدن حاجی می روند. dukan abokai da dangi suna tafiya domin ganin mahajjaci. پس بعد از سفر حج خانه حاجی خیلی شلوغ است. کنن باین تپیر زوا حجی. گرم محجچی گنا زما ده چنکوسو سوسی. بله، او یکی دو هفته مهمان دارد. ای e, شی mahajicin mako دیا زوا mako بیو yana da baƙi. مهمانی رسمی هم دارند؟ کنن kuna د باقونتا a چه؟ بله چند روز پس از حج حاجی همه را برای شام یا نهار دعوت می کند. e ‘Yan kwanaki bayan aikin hajji, mahajjici yana kiran kowa zuwa ga cin abincin rana ko abincin dare. To madalla, to jama'a masu saurare da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji mudin su da kuma malama Julai ta haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu Katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da haihuwar imam hassan almushtaba dan ali dan abi talib alaihi salam inda za mu ambaci kaɗan daga cikin tarihin rayuwarsa da kuma darussan da wannan rayuwa ta sami albarka take koyar da mu da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. Hassanu ya bna Muhammad ya ibn khairil mursalin ابن فاطمة وعلي يا حبيب المؤمنين حسن يا ابن الطور شني إمام أبو محمد الحسن طن علي طن أبي طالب kuma ɗan Fatima a Zahra ɗayar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka. Shi ɗaya ne daga cikin shugabannin samarin aljanna biyu wato shi da ɗan uwansa Imam Hussein alaihi salam hakanan kuma yana daga cikin iyalan gidan manzan Allah hudu da manzan Allah ya tafi da su zuwa mubahala da girsucin Najran kamar yadda ya kasance ɗaya daga cikin ahlul kisa biyar waɗanda Allah maɗaukin sarki ya tsarkake su tsarkakewa shine kuma limami na biyu daga cikin limaman ahlul baita alaihim salam goma sha biyu da manzan Allah ya bishara da su a matsayin shugabannin shari'a a bayansa an haife shi a garin Madina goma sha biyar ga watan ramadan mai alfarma a shekara ta uku bayan hijirar manzon allah daga maka zuwa madina shine ɗa na farko a wajen fatima ta zahara ɗayar manzon allah kuma ɗa na farko ga mahaifinsa imam ali dan abi talib alaihi salam bayan haihuwarsa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da yalan gidansa tsarkaka ne da kansa ya ɗauke shi ya yi masa ba a sa'ar da aka haife shi kamar yadda shi ne ya sanya masa suna bayan da mala'ika jibrilu ya zo masa da umarni daga allah maɗaukakin sarki kan a sanya masa suna hassan manzon allah ya yanka masa rago da hannunsa mai albarka a ranar suna a wata rawaya kuma aka ce akuya hakanan kuma manzon allah ne ya yi masa aski a ranar suna da hannunsa mai albarka ya tashi ƙarƙashin tarbiyyar mahaifinsa da kakansa manzan Allah kamar yadda ya kasance wasiyin mahaifinsa Imam Ali ɗan Abi Dalib alaihi salam kafin shahadarsa al'ummar musulmi sun yi masa mubaya'a bayan shahadar imam ali amma ma'auya ɗan abu sufyan ya ƙi masa mubaya'a domin kuwa dama tun kafin lokacin ya yi tawaye ga imam ali kuma ya shelanta yaƙi a kansa kamar yadda ya bi irin wannan salo kan imam hassan alaihi salam duk da cewa salon makircin da ya shirya ma imam hassan ya sha bamban da abin da ya yi a lokacin imam ali alaihi salam al'ummar musulmi sun ƙudiri aniyar dawo da muawiya ƙarƙashin shugabanci na musulunci amma ta hanyar yaudara bayar da cin hanci da rashawa ya sai wasu daga cikin kwamandojin rundunar imam hassan alaihi salam inda suka munafince shi da kuma yadda hawarijawa suka mara baya a gare shi da farko kuma suka juya masa da dai sauran abubuwa da suka wakana a tarihi wanda daga ƙarshe domin maslahar addini imam hassan alaihi salam bisa hikimarsa ya yi sulhu da ma'auya dan abu sufyan daga cikin sharɗan da aka yi sulhu a kansu har da miƙa lamarin musulmi baki ɗaya ga imam hassan alaihi salam bayan mutuwar ma'auya ko gazawarsa idan kuma imam hassan ba a raye yake ba ko wani dalili da zai sanya ba zai iya ci gaba da shugabancin musulmi ya kana ba to dan uwansa imam hussein alaihi salam zai karbi lamarin to amma ma'auya. ya shirya da sisa domin kada hakan ta kasance inda ya shirya makarkashiya da ta kai ga yin shahadar imam hassan alaihi salam inda lamarin koma ga imam hussein alaihi salam amma ma'awiya ya yi sauri ya shelanta ɗansa ya zedo a matsayin khalifa a bayansa a lokacin da ya ga mutuwa za ta zo masa. A cikin rayuwarsa, Imam Hassan alaihi salam ya shahara da haƙuri da haɗiye fushi kamar kakansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka da kuma mahaifinsa Imam Ali dan Abi Talib alaihi salam saboda Imam Hassan ya kasance yana sakawa waɗanda suka munana masa da kyautatawa tare da yi musu afuwa. Tabbas tsananin haƙuri da haɗe fushin Imam Hassan alaihi salam dangane da cutarwa da ya fuskanta bayan sulhun da ya kulla da ma'awuya ɗan Abu suyan daga ɓangaren mabiyansa da kuma maƙiyansa. Wani babban dalili ne akan girman haƙurinsa da haɗe fushinsa da ba su misaltuwa a tunani irin na mutum. A ruwaito cewa wata rana Marwana ɗan hakan. ya yi muggan maganganu da batunci akan Imam hassan alaihi salam bayan ya gama sai Imam hassan ya ce masa wallahi ni ba zan yi musun komai dangane da abin da kace a kaina ba kuma allah maɗaukakin sarki ya kyautata lamarinka idan abin da ka faɗa a kaina gaskiya ne to allah ya saka maka akan gaskiyar da ka faɗa idan kuma ƙarya ce to allah maɗaukakin sarki ya saka maka akan ƙarar da kai domin kuwa allah shine mai sakayya akan maƙaryata har ila yau an rawaito cewa marwan bin hakam ya hau kan mumbari ya yi huɗuba da a ciki ya ci mutuncin imam ali dan abi talib alaihi salam wanda a lokacin imam hassan alaihi salam yana zaune wanda shi ma ya ci mutuncinsa a cikin huɗubar tasa a masallaci sai labari ya kai ga imam hussein alaihi salam don haka ya zo wajen marwan yake ce masa ya ɗan zarga shin kai ne kake maga maganganu na batunci akan imam ali sannan imam hussein alaihi salam ya shiga wajen ɗan uwansa imam hassan yake ce masa shin kana jin wannan mutumin yana cin mutuncin mahaifinka amma ba za ka maida masa da martani ba sai imam hassan alaihi salam ya amsa masa da cewa me zan cewa mutumin da aka ɗaura shi akan mutane domin ya furta abin da ya ga dama kuma ya aikata abin da ya ga dama wata rana imam hassan alaihi salam ya ga kafar akuyarsa a karye sai yake tambayar bawansa cewa wane ne ya karya wannan akuya sai bawan nan ya amsa masa da cewa ni ne sai imam hassan alaihissalam ya tambaye shi dalilin karya akuyar sai bawan nan ya ce na karya akuyar ne kawai domin in bakanta maka rai sai imam hassan ya yi murmushi ya ce ma bawan nasa ni kuwa zan faranta maka rai sai imam hassan alaihissalam ya 'yan tashi sannan ya ba shi dukiya mai tarin yawa An rawaito cewa wata rana wani mutum daga cikin mutanen Sham da ma'auya ɗan Abu sufiyan ya halakar da shi ta hanyar cusa masa ƙeya da iyalan gidan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayen gidansa a tsarkaka. Mutumin nan ya zo birnin Madina sai ya tarar da Imam Hassan alaihi salam bai yi wata wata ba sai ya shiga zagin Imam Hassan da yi masa munanan kalamai. Imam Hassan bai ce masa komai ba, ya yi shiru yana sauraron sa bayan mutumin nan ya gama imam hassan alaihi salam ya fuskance shi a cikin murmushi da fara'a ya yi masa sallama yana cewa ya kai wannan mutumi ina zaton kai baƙo ne kuma watakila kana cikin rudu ne akan al'amuranka don haka da a ce za ka nemi yardanmu da mun amince da kai da a ce ka tambaye mu da mun baka da a ce ka nemi mu da mun shiryar da kai da a ce ka nemi mu baka abin hawa da mun baka idan kuma ka kasance kana jin yunwa ne za mu ciyar da kai kuma idan ka kasance a cikin tsalici za mu tufatar da kai kuma idan ka kasance mabukaci za mu wadata ka kuma idan ka kasance korare za mu baka mafaka idan ka kasance kana da wata bukata za mu biya maka wannan bukatar da za ka nemi masauki a wajenmu da mun karɓe ka a matsayin baƙonmu har zuwa lokacin da za ka tafi saboda haka ina gayyatar ka domin mu zauna a wuri wadatacce tare da kai bayan da mutumin nan ya gama sauraron imam hassan alaihi salam sai ya fashe da kuka sannan ya ce hakika na shaida kai halifan allah ne a bayan ƙasa kuma allah shi fi sanin wajen da yake sanya saƙonsa tabbas a baya ka kasance kai da mahaifinka ku ne halittun allah da nufi tsananin ƙeya da su amma a halin yanzu kai ne halittan allah da nufi ƙauna sannan mutumin nan ya kasance bakon imam hassan alaihi salam har zuwa tsawon lokacin da zai bar birnin madina sakamakon kyawawan ɗabi'u da ya gani daga imam hassan da karamci da tausayi da baiwa da haƙuri da gudun duniya ya koma ɗaya daga cikin masoya iyalan gidan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka حسن يا ابن الطهر محمد يا ابن خير المرسلين ابن فاطمة وعلي يا حبيب المؤمنين حسن يا ابن الطور محمد يا ابن خير المرسلين يا ابن فاطمة وعلي A ɓangaren karamci kuwa, Imam Hassan alaihi salam ya yi shuhura da lakabin karemu Ahal Bait wato mai karamci a tsakanin iyalan gidan manzan Allah. Imam Hassan Almushtaba ya raba dukiyarsa gida biyu inda ya kyautar da rabi domin Allah, sauran rabin kuwa ya sarrafa ta ta hanyar hidima ga iyalansa. Imam Hassan Almushtaba alaihi salam ya wuce wannan matsayin inda ya kai ga kyautar da dukkanin dukiyarsa domin Allah, ya zama ya bashi da komi. ya yi haka har sau biyu a cikin rayuwarsa ya kasance a kan tafarkin kakansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alin gidansa a tsarkaka da yake kyautar da dukkanin dukiyarsa da ya mallaka baya tsoron talauci domin ɗaya ne daga cikin shugabannin ziriyar da tafi kowace ziriya siffantuwa da faɗin alƙur'ani mai tsarki da ke bayyana cewa kuma suna fifita waɗansu a kan kansu ko da kuwa suna tsananin bukata wanda ya saba wa rowar ransa to waɗannan su ne masu babban rabo har ila yau imam hassan alaihi salam ya kasance ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon allah da allah maɗaukakin sarki ke bayyana wasu da ciyar da dukkanin abin da suka mallaka na abinci da cewa kuma suna ciyar da abinci a kan suna buƙatarsa ga matalauci da maraya da kuma fursunan yaƙi suna cewa mu kawai muna ciyar da ku ne saboda Allah ba mu nufin sakamako ko godiya daga gare ku Imam Hassan alaihi salam ya kasance mafi karancin mutane da sakin hannu a zamaninsa kuma wanda ya fi su kyauta ga mabukata da marasa galihu domin kuwa ya kasance baya hana duk wanda ya nemi taimakonsa sakamakon haka ake sa cewa saboda menene muke ganin baka hana duk wanda ya nemi taimakonka sai imamu hassan ya ce ni mabukaci ne a wajen allah a gare shi nake neman bukata sakamakon haka ina kunyar in kasance mabukaci amma ba na taimakon mabukaci allah yana azurta ni da ni'imarsa ni kuma na ɗaukar masa alkawali na raba wannan ni'ima ga mutane don haka nake tsoron idan na ƙi cika wannan alkawali da na ɗaukar masa ya dakatar da wannan ni'ima wadda nake raba ta ga mutane ibn sabbag al malik yana cewa karamci da sakin hannu ɗabi'a ce da take a cikin jinin imam hassan al-mushtaba a wata ruwaya an bayyana cewa imam hassan alaihi salam ya kasance yana ba da kyautar dinari na zinari dubu ɗari ga mutane yakan bayar da haka ga mutum ɗaya hakanan kuma an rawaito cewa imam hassan alaihi salam ya sayi wani lambu daga wasu mutanen Madina wato Ansar akan kuɗi dinari dubu ɗari hudu. Bayan nan sai ya samu labarin cewa waɗannan mutane kuma suna cikin bukata har sun kai ga suna roƙon mutanen gari. Don haka sai ya mayar musu da lambunsu a matsayin kyauta. Sa'id ɗan Abdulaziz ya rawaito cewa Imam Hassan alaihi salam ya kasance ya ji wani mutum da ke gefensa a cikin masallaci yana roƙon Allah ya azurta shi da dirhami dubu goma na azurfa sai imam hassan alaihi salam ya miƙe ya tafi gida ya aiko mutumin nan da kuɗaɗen da yake bukata a rubuto cewa wani balarabin ƙauye ya zo ya nemi taimakon imam hassan alaihi salam sai imam hassan ya ba da umarnin a bashi dukkanin dukiyar da ke cikin baitulmalinsa wanda a lokacin akwai kuɗi dirhami

da rashin nuna isa suna daga cikin ɗabi'un Imam Hassan alaihi salam. Malaman tarihi da na hadisi sun rawaito da dama daga cikin ɗabi'unsa a wannan ɓangare. Ya zo cikin ruwaya cewa wata rana Imam Hassan alaihi salam ya zo zai wuce sai ya ga wasu talakawa suna zaune a ƙasa suna cin kutsirtsirin gurasa gaya. Sai mutanen suka yi masa tai da ya zo su ci tara mana. don haka sai imam hassan alaihi ya amsa musu ya zo ya zauna tare da su yana faɗin cewa lalle allah baya son mai girman kai duk cewa gurasar kaɗan ce amma albarkacin kasantuwar imam hassan alaihi tare da su dukkaninsu sun ci gurasas sun ƙoshi har suka barta bayan nan sai imam hassan alaihi ya gayyace su baki ɗaya zuwa ga liyafa inda ya ciyar da su tare da tufatar da su da yi musu karamci yana daga cikin ɗabi'ar tawalu'u da tsananin sauƙin kansa wata rana ya kasance yana zaune a wani wuri sai ya yunƙura zai tashi daga wurin sai ga wani mutum talaka ya zo a wannan wuri zai zauna da haka sai imam hassan alaihi salam ya tarbi wannan mutumin da karamci da girmamawa ya zauna tare da shi sannan ya ce masa lallai ka zo wannan wuri a daidai lokacin da na yi azamar tashi shin ka yi mana izini in tafi sai mutumin nan ya ce ɗan manzan Allah na yi maka izini sannan sai imam hassan alaihi salam ya tashi ya tafi bayan mutumin ya ba shi izinin hakan hakanan kuma tsananin bautar Allah da tsoronsa na daga cikin abubuwan da suka shahara akan imam hassan alaihi salam wanda masoyansa da kuma maƙiyansa baki ɗaya sun yi ittifaƙi akan hakan ya zo a cikin littafin manaƙib cewa imam hassan alaihi salam ya kasance idan yana alwala gaɓoɓin jikinsa suna kaɗuwa launin jikinsa yakan yi fatsa-fatsa an tambaye shi akan hakan sai ya ce hakki ne a kan duk wanda ya tsaya a gaban ubangijin al'arshi launin jikinsa ya yi fatsa-fatsa gaɓoɓin jikinsa su kaɗu imam hassan almushaba alaihi salam ya kasance idan ya isa ƙofar masallaci yakan ɗaga kansa sama yana cewa ya ubangiji na baƙonka ya zo ƙofar shiga fadarka. Ya mai kyautatawa, haƙiƙa mai laifi ya zo gare ka, ya ma'abucin karamci, ka shafe mini ayyukan laifi da na aikata da kyawawan da ke wajenka. Imam Hassan alaihi ya kasance idan ya kammala sallar asuba baya magana har sai lokacin da rana ta fito ta ɗaukaka. Yakan shagaltu ne a lokacin da an ambaton Allah maɗaukakin sarki. ya zo a cikin littafin na manaƙib cewa a lokacin da ma'awiya ɗan abu sufiyan ke fama da rashin lafiya ya ce yana baƙin cikin rashin tafiya aikin haji a ƙafa saboda hassan ɗan ali ɗan abi ɗalib ya tafi aikin haji har sau ashirin da biyar a ƙafa kuma da rakiyar ƙananan yara anas bin malik ya ce wata rana manzon allah yana zaune sai ya ga hassan ya shigo wurinsa sai na yi nufin in kare shi daga manzon allah sai manzon Allah ya ce kai can ka ya Anas ka kyala ɗana masoyin zuciyata duk wanda ya cutar da wannan hakika ne ya cutar kuma duk wanda ya cutar da ni hakika ya cutar da Allah maɗaukakin sarki ya zo a cikin littafin fara'idus samatain da al'amali na shehu duk cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka ya ce akan Imam Hassan alaihi salam shi shugaban samarin aljanna ne kuma hujjar Allah a kan al'umma umarninsa umarnina ne faɗarsa faɗata ce duk wanda ya yi biyayya a gare shi yana tare da ni hakanan kuma duk wanda ya saba masa baya tare da ni مبروك يا زهرة يا jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman domin tana ba da ranar haihuwar Imam Hassan Al-Mustapha alaihi salam. da fatan Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu da wannan ɗan takaitaccen bayani da aka ji dangane da rayuwarsa mai albarka da kuma darussan da take koyar da mu sai Allah sake haɗa mu a wata saduwar a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin afefe nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alƙur'ani mai girma. Ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka haɗa da littafin da Stan Stan na Atullah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan. da fatan masu sauraro za su kasance tare da cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo muku sirar Imam Hassan, limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam. kuma ɗa na farko ga fatima salamula alaihi haɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirin da ya gabata mun ji yadda khalifa na farko ya rasu da kuma yadda ya naɗa khalifa na biyu a kan musulmi ba tare da shawartar sauran musulmi ba sannan wasu sabon da dama sun yi korafi kan abin da ya yi amma ya dage kan ra'ayinsa har ya sanya shi a rubutu ma'ana ya bar shi a matsayin wasiya sannan kun ji cewa bai ambaci amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ba a lokacin wafatinsa ko kuma dai wajen rubuta wasiyarsa wasu malaman dai sun bayyana cewa ya yi hakan ne saboda amirul mu'minin alayhi salam bai masa bai a ba kwata-kwata zuwa wafatinsa banda haka a tsawon halifancin Khalifa na farko ya ƙaurace masu kamar yadda suka ƙaurace masa sai idan wata matsala ta ilimi ta bijiro masu sukan koma wajensa don ya warware masu abin da ya shige masu duhu mun ji yadda suka je wajensa wata rana tare da tambaya dangane da aikin hajji ko kuma harami sai ya ce su tambayi ɗansa imam hassan a.s. wanda ya warware masu fiye da yadda suka tambaya yakan yi haka wani lokaci don ya bayyana masu irin baiwar da allah ta'ala ya yi wa 'ya'yansa alhassan da alhussein alaihissalam da kuma matsayinsu a cikin al'ummar musulmi daga ƙarshe mun jiya da khalifa na biyu ya zama khalifa tare da nassi daga khalifa na farko sannan mun ji yadda khalifa na farko ya rufe shi a kusa da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa ba tare da neman izinin magada ko kuma hujja ta shari'a na yin haka ba sai kuma halifancin halifa na biyu wanda yake cike da tsanantawa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'amuran da yake masu yakan dake su a lokacin da suka saba masa yana yawo da bulalarsa babu wanda yake da damar bayyana ra'insa a lokuta da dama ya kuma hana da dama daga cikinsu barin madina don tsoron kada su yada hadisai wanda suke bayyana fifiko da falalar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin al'ummar musulmi. An ruwaito cewa Ibn Abbas ya kasa bayyana ra'ayinsa na halaccin auren mut'a a zamanin khalifa na biyu sai bayan mutuwarsa saboda ya haramta Mutu'a a zamaninsa kuma idan ya ga ko kuma ya ji wani yana yada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa yakan dake su don haka imam Ali alaihi salam bai cika zuwa majalisarsa ba sai da dalili amma idan ya nemi shawararsa yana bashi idan ba haka ba yakan kama gabarsa ya yi ta harkokinsa imam ali salam yana da gona a yambu inda yake zuwa ya ɗauki lokaci yana aiki a cikinta sana a lokacin khalifancin khalifa na biyu halifa yakan aiko masa ko kuma ya zo ya nemi ƙarin bayani akan al'amuran addini daga wajensa don yawan yadda yake son a yi masa a gyara ko kuma a warware masa matsaloli na ilimi da kuma shari'a an san khalifa na biyu da zancensa wanda yake cewa idan ba aliyu ba da umar ya halaka yana nufin irin yawan yadda aliyu salam yake taimaka masa wajen warware al'amura na shari'a har yau yana daga cikin abubuwan da suka bayyana a zamanin khalifa na biyu samar da aji a cikin musulmi wato babu daidaito a cikin rabon dukiya musamman yakan fifita muhajirun akan ansar da dai sauransu khalifa na biyu yakan fifita matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a kan sauran mutane musamman kuma aisha da hafsa daga cikinsu sannan yana fifita muhajirun akan ansar yana fifita wa'anda suka je yakin badar akan wa'anda ba su ba sannan mutane suna tsoronsa sosai saboda tsananinsa har sai da aka ruwaito cewa wata rana wata mata mai ciki ta zo majalisarsa amma don haibarsa da tsananinsa sai da ta zubar da cikinta a nan take dangane da wannan akwai lokacin da wani mutum ya zo gaba manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai haibarsa ta kama shi sai ya fara karkarwa ya kasa nutsuwa sai manzan allah sallallahu alaihi sallam ya ce masa ni dan mace ce cikin ƙurashawa ta kasance tana cin kadid wani nau'in nama ne akwai wani lokaci khalifa umar ya so ya ya ƙayyade sadakin mata da sadakin mata manzon allah sallallahu alaihi sallam sai wata mata ta tashi ta kawo masa aya alkur'ani inda Allah ta'ala yake cewa kuma kuka bawa ɗaya daga cikinsu dukiya kada ku karbi wani abu daga cikinsa shin za ku karba da ƙarya da kuma laifi bayyananne da ta yi haka sai ya tashi a cikin musulmi yana bayyana gazawarsa ya ce kowa ya fi umar ilimi hatta mata a cikin hijabi ba ku yi mamakin limami da ya yi kuskure ba sannan mace ta yi daidai ta batar da limamin ku har zuwa ƙarshen maganarsa gaskiyan al'amarin shine wato khalifa umar bai da ilimi mai yawa don haka shi ma sau da dama yakan koma ga imam ali salam kofar ilimin manzan allah sallallahu alaihi wa kuma wasiyinsa don ya warware masa matsaloli da suka rikice masa na ilimi da kuma shari'a amma imam ya kasance baya halartar taron su sai idan irin haka ta faru haka ma ba sa zuwa wajensa sai idan suna da buƙatarsa don haka halifa na biyu ya yi kurakurai da dama ya halatta abin da allah ya haramta a wasu lokuta kamar maganar mut'a ya kuma haramta abin da allah ya halatta a wasu lokuta auren mut'a dai allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa sallam sun halatta shi amma umar ya haramta a lokacinsa ya kuma nasabta haramcin ga kansa kamar yadda ya zo cikin nassin maganarsa kan cewa allah da manzonsa sun halatta shi shi kuma ya haramta shi kuma duk wanda ya yi zai azabta shi sannan allah ta'ala da manzonsa sun wajabta ruwaito hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma khalifa umar ya haramta wanda yake son ƙarin bayani da misalai sai ya koma cikin littafin ihtijaj sannan a lokacin halifancinsa yana rabun dukiya ya manta da wasu daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da aka kawo masa dukiya daga ƙasar Yemen na kayan sawa ne ya rarraba wa mutane amma sai ya manta da Imam Al-Hassan da Al-Hussein alaihi salam daga baya da ya tuna sai ya aika wa gwamnansa a Yemen ya aiko masa da kaya irin wanda ya raban sai ya aiko masa sai ya ba su ya sanya musu rabonsu na dukiya daidai da na mahaifinsu wanda yake cikin rabo mafi tsoka na wa'anda suka je badar wanda kuma shine dirhami dubu biyar amma kada ku manta su iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ware masu humusi a dukkanin ganiman da aka samu a yaƙi ko sun je yaƙin ko ba su je ba don haka ba su je yaƙi ko guda ba a lokacin halifancin umar daga ciki hada yaƙin ƙadisiya inda aka kada daular farisa da kuma fatahin falastinu sannan imamaini alhassanaini alaihi salam sun kammala shekarun yaranta a zamanin khalifa umar ne sun kuma zama matasa don zuwan rasuwan khalifa na biyu dai imam hassan da alhussein suna da shekaru goma sha tara zuwa ashirin a duniya ko kusa da hakan ba mu san wani abu da yake hada alhassan da alhussein da shi ba a cikin al'amuran shugabanci wannan kuwa saboda mahaifinsu baya shiga cikin sha'anin khalifa na biyu don a zamanin halifa na farko imam ali salam ya yi ƙoƙarin nisantar su don kada su tsamman yana son ƙwace shugabanci a hannunsu saboda kiyaye haɗin kan al'ummar musulmi a daidai lokacin da manya-manyan ƙasashe kafirai a duniya suna jiran wata dama don farwa daular musulunci tun tana jariri sai kuma kisan halifa wanda mu gira ya masa ya soke shi dauka har sau uku a cikinsa ɗayan ƙarƙashin cibinsa kuma ita ta kashe shi wasu suna danganta kisan nasa da yadda mugaira ya ɗorawa yaron nasa bafarise mai suna abu a haraji mai yawa sai ya kai ƙararsa wajen halifa umar sai halifa ya tsawata masa ko ya gargaɗe shi ya ce masa harajinka bai da nauyi idan an kwatanta da sana'arka daga nan sai abu lu'lu'a ya fara tunanin irin sharrin da zai masa sai wata rana kuma suka haɗu da halifa umar sai ya yi wa abu lu'lu'a iskili yana ce masa na ji cewa ka ce da na ga dama da na ƙera inji wanda zai niƙa da iska sai abu lu'lu'a ya ji haushi sai ya faɗa masa abin da ya ɓoye na sharrin da zai masa sai ya ce masa zan maka wani inji wanda mutane za su yi maganarka da shi sai a ranar da ta biyu kawai ya kashe shi a masallaci ya soke shi da takobi ko wuka a cikinsa wasu sun ce wa'anda suke ƙinsa ne suka shirya masa wannan kisan musamman cikin ajamawa da suke madina a lokacin saboda talaucin da ya samar a cikinsu da kuma masu kuɗin da suke ƙara yawan kuɗi a kowace rana Allah. Sannan aka ɗauko Khalifa zuwa gida, aka kawo likita ya tambaye shi abin da ya fi son sha, sai ya ce Nabis. Aka kawo masa Nabis ya sha, sai Nabis ɗin ya fito ta cikinsa, wato inda aka soke shi. Sannan aka kawo madara, shi ma ya fito ta cikinsa wato ta inda ya soke shi musamman a cibiyarsa daga nan sai likita ya ɗebe ƙauna daga rayuwarsa a lokacin da abdullahi ɗansa ya tabbatar da cewa ba zai rayu ba sai ya zo kusa da mahaifinsa ya ce masa ya babana ina ganin ya kamata ka sanya khalifa akan al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko da mai kiwon raƙuma da kuma tumaki da awaki ne ya zo maka ba tare da ya sanya mai kula da su ba da an aibata shi sai ya ce masa me yasa za ka bar al'ummarka ba tare da mai kula da su ba yaya idan al'ummar al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam ne don haka ka sa mata khalifa sai umar ya yi masa kallon wanda yake shakkunsa kamar yana son a sa shi khalifa sai ya ce masa idan na sanya khalifa abubakar ya sanya idan ban sanya ba manzan allah sallallahu alaihi wa bai sanya ba abin lura a maganarsa ta yaya zai yi manzan allah sallallahu alaihi wa bai sanya khalifa ba bayan da ya naɗa ali da abi talib alaihi a gadir sannan shi umar ya zo yana ce masa barka barka gare ka ya kai ɗan abi talib ka zama shugabana kuma shugaban duk wani mumini da mumina to masu sauraro saboda guran lokaci anan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum barka da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri na shi mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa albarkacin wannan wata na ramadan mai alfarma mun kawo muku waƙe-waƙe daban-daban da aka yi kan wannan wata da kuma irin abubuwa na albarka da ke da wannan wata mai alfarma To za mu ci gaba daga inda muka dora inda a wannan karan kuma mun gaci muku Ali Karimi Behnom ne wani fitaccen mawaƙi a nan kasar Iran inda ya wake wannan wata mai alfarma barin ja kuɗa in koma gefen haɗa ku da shi domin jin ta bakinsa masu iya magana dai na cewa waƙa bakin mu ita tafi daɗi. Yeah. از از باد پرسیدم اسم تو رو از رود از هر پرسیدم اسم تو رو از عشق از نور از آسمون از خاک پرسیدم از قلب های پاک پرسیدم زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من زیباترین اسم برای من اسم عزیز تا خدای من آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من دیدم کنارم هستی اون لحظه عشق تو یادم داد این زندگی تنها وقتی که عاشق باشی میارزه میخوام که بندای رنگین دنیا را از بال روحم وا کنم امشب میخوام که با یادت با بارون شام سجادم و دریا کنم امشب زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامش اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من To ma saurare wannan ne muka kawo ƙarshen wakan da Ali Karimi Behnam ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. zan ja linzamin shirin a nan sai a wasu sadu za ku ji mu Ɗauke da sabuwar waƙar ta daban amma kafin in kwana da ku bari in haɗa ku da muhammad hancini wani wacce mawaƙi a nan ƙasar iran domin ta bakinsa game da wakar da ya yi kan ramadan sai da kada a sha'afa ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. زان که رو خد شمع شبستان ماست زان که رو خد شمع شبستان ماست این جمع پریشان سرگشته و حیران ما عاشق و سرگشته و حیران ما